haba uwar ha la illallah haba ne gida illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi auren ki zama masifa masifa eh. aure na ne zama masifa da na san haka kike tun agon waliyai da da iyaye na sanda ake shafa fatiha na zan a ku tsaya ku dakata amma jawabin yanda kike aka ta kaɗan ki aka ta kaɗata ya saka ake so in za a aure a dinga auna a gane irin yanayin high quality da low quality wallahi ke high ce wallahi high quality ce ke ya za ki dinga min haka dan Allah dan Allah ana jira da aka kasuwa za ki dinga cewa sai na wallahi ba zan kuma ba na rantsi da girma ka hakuri ka zo a karasa so nawa kai so goma ne fa kai soran biyu idan na karasa Allah ya tsine mu soran biyu ne kana gama biyu ne sai ka je kasuwanka to me ya dawo da kai gida ma wallahi idan daga dawowa gida gida zaune me ya dawo da gida ka san kai bari baka gama min abin da na saka ba ka kama hanya ka kafa to saboda ka zo mu mantuwa ne wallahi mantuwa ta zama masifa to kuma ai baka doka war gida dan Allah dan Allah ki rufa min asiri in tafi kasuwa da mun baka karasa ba tunda yanzu ka dawo gida daga kasuwa sai ka karasa sannan ka wuce na rantsi da Allah in dai ni ba a sai ka karasa kin ka kwantar da hankali wato na rantse da Allah nan da kika gani na in dai na sake na ƙara fadawa ɗakin nan to sai da ɗauko gawa ta wallahi sai to mu shiga mu ƙarasa tukuna idan mun ƙarasa sai ka fito ina ai ka yi hakuri zo mu ƙarasa ke dan Allah ina aka haife ki ko adari aka haife ki ya kace ke ya da a ce wallahi jira da suke da kallon ka ha ƙarasa